نعم سبعين ستين تارقوا قال العلامة محمد خليل هراس رحمه الله والأرض مر مرة كخالص فدتي سو يا لبن عباس radiyallahu anhuma ma aradul janna mar marmaratun bayda min fidda annaha mir'at fara amma mai haske kai ka ce madubi ne ita ƙila lahu sai ake ce masa ma nuruha qala أما رأي ta رأيت الساعة التي تكون فيها قبل طلوع الشمس baka ga lokaci ba wanda yake kafin fitan kafin kullowan rana fa zalika nuruha illa annahu laysa fiha shamsun sai dai a can aljanna babu shamsu wala zamhari zamhari sanyi وكذلك روى ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال خلق الله الجنة بيضاء الله يهلك الجنة فراتك قل وأحب الزي إلى الله البياض وأحب وأحب الزي إلى الله ما في كاون ينفق zuwa ga Allah fara kayan gole a zafari kal ko bisa hu a aka ويلبسه أهباؤكم ainihin aya aya'uhum dai a rayuwanku su dinga sashi wa kafinu fihi mautakum وفي سنن ابن ماجه a dinga magana da ƙarfi yadda zan hmm? Hmm? Uh-huh. Uh-huh. Ya yi ne? ta ce lalle su san ai yana da kyau haka eh wannan dai koyaushe haka ai tun da fiyayyen rana ce tun da ana son a sa kaya mafi kyau to kowa kayan fari ne mafi kyau saboda kana mutane suna iya sawa saboda haka ai ba kowanne ne ake cewa daga ba a ce dole ba ta ce dai ya fi da za a yi haka da ya fi wafi suna ne a ibn majah ya misalin kaga ai ranar da mutum zai je gaban Allah ai kuma ya fi juma da ai da zai je gaba aka ce kawai tafi da farin kaya sa farin kaya kai ko abu annabi ce yana son kaza ai shikenan in dai mutum annabi na da daraja a wurinsa to zai so wannan abu wa bi sunan ibn majah min hadithi usama ibn zaid qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala hal min mushammirin lil janna ko akwai mai zagewa zuwa ga aljanna fa innal jannata la khatara laha aljanna ba ta da haɗari kuma ba ta da wani abin da za a iya tuna ta. hiya aljanna wa rabbil kaba nurun yatala'ala haske ne da yake kyalkyali wa raihanatun tahtazzu ƙanshi ne fulawoyi ne wanda suke itatuwa ne na kyau wanda suke kaɗawa wa kasurun mashidu manya-manyan gine-gine ne kuma ba tsofaffi ne aljannan ba ballan suna ce ai hawa zai ba su wahala ba kwanta mai ake da bene a zauna a kafa ina mutum na dan shekara ishirin da biyar talatin da uku hmm? amintar mashidun mashayyar ne. wanda haka kawai ma ina ne ina tsalle idiro ya tsalle idiro aka ce a zo a hau sama hmm? in an ce galiwa ya kaji Allah mai ake da wannan ba ciwon falo za a tashi aljanna ba za a tashi lami a ana annashuwa ba za ka zama kamar wani wani ya tashi daga bacci ba talalabai talalabai fiya ki kyau kyau kyau kyau kyau ana so a hau daga zai ɗaya ɗayan ɗauko shi ɗayan ɗauko shi ɗayan ɗauko shi kafin ka zo ka ɗauko shi wani ya riga ka ɗauko shi an yi sama da shi ana ɗan faɗa tukuna to kaga lafiya lafiya ne amma mutum ya tsaya da wannan ma a haɗa da wannan ma a haɗa duk wa'annan a kai su sama duk wa'annan ma a kai su sama ka alhaji ba lafiya sai ka ce a haɗa da wannan wa'annan ma ko ce da su wannan ma ko kwashe wannan ma ko ɗauka ta ɓaci wa naharun muttaridun da rafi kewayayye ba da bai kai ba kaga yanzu ayo kaga rafin mu ya tsaya a Lagos sai kwa Ibadan teku garuruwan nan wani ne a bakin ruwa Lagos to kaga can ya tsaya a Lagos eh duk layin can ne ba me yasa bai shigo nan arewa ba kai kuma fatako muna bukatan sa ne a daga nan ya wuce a yashe shi ku bino ya je babu komai ko da noman ya je ba damuwa mu ne yan gombe ne yan bauchi yan ina ne babu damuwa don namu ne amma a ce an bar rafi a lagos Haza, zulmu kuma ba a taimaki mutanen tudu ba. Mutanen tudun nan sun zo sun ba da tsofaffinsu na kuka sun nemi su dawo da ruwan na a janyo shi, kada ma a kawo shi a bar shi a garin su garin su Abdulsalam ba komai ma je wurin za ku bar garin ku bar mana garin. Zai fi daɗin karɓo a kawo shi nan garin su Abdulsalam a aji ya yi mana ba ma an ji an rike shi a can. To amma a aljanna ruwan ya kai ko'ina. Hmm? Abu a fata ai ba garin ku bane ba. Shi da kuna zuwa kuna zana garin Allah ta shi za ku tafi. Idan an yi masallaci haffaɗe ake yi an yi masallaci. Yanzu kuma an yi masallaci a Kano kace an yi masallaci wanne ne masallaci kafin sa an yi miliyan ɗinsa. In an yi masallaci a Zaria me aka yi? ko din kana da abin nan ka ce mun je Zariya mun yi son yadda muka yi muka izu muka damfara wani masallaci muka mai je wani masallaci a Zariya. ku gangara can ku yi masallaci inda za ku mai da ita ita ma zariya asarun mushi wa naharun don duk inda ka ɗauko kayan ka sai ya kai ka gida yanzu a zuwa kayan ka yanzu a kawo kayan ajiye maka shi a Lagos ko ka maka shi fatako da aji kana garin su je tsona da ai san ta ku ta da wata aji ana magana jiya a ji ana neman shi zai je katsina ina kanta a kawo shi nan ba kawo shi nan eh, bayan abuja abujin a kafci abujin ta koma gefe gefe ita ma ta zama ruwa kamar zai cinye ta gefe gefen garin sa Abdulsalam da duk rusa shi ya koma ruwa hmm? gidajen kuma yi duk a rusa su da wato da ba masu kamun kifi ne suka duba <laughs> mun ruwa ya zo su gudu tudu in ruwa ya wuce su dawo to aljanna babu wannan babu wannan idan wannan sauka ruwa ne rafi ne mutaradu duk inda ka ɗauko kayanka zai zo ba har gida wa samaratun nazijatun da ‘ya'yan itatuwa nunannu wa zaujatun hasana jamila yadda aka samu zauja jamila to akwai samari ma fatan jami'i. wa hulalun da kayan sawa mutanawwi'a wa maqamin fi abadin da kuma zaman a ciki har abada fi darin salimatai lafiyar gida babu babu wace zai wa fatihatai wa khadiratai wa habaratai da kayan marmari, iri da kordan abubuwa, wa habara da kaya masu kyau, har yanzu wannan bai dawo ba. Wai kada da lafiya akwai ko baka da lafiya ne? Kada an wahalar da kai, ban zan baka da lafiya, baka da lafiya ne? Lafiya galau? Hmm? To, ku za ka tashi yanzu nan. a ah, ka koma sa kanka da kake a cikin kafan nan shi ka canza kafan Tun tunda wani kuma ba ku da ma littafin ko shi janyo ya wancan mafita ihe yi fi eh, bai sun ko alhabaru kayan murna wurin bukukuwa ba ba me me me riyadu sala ya ce Ladara huburi nan duniya ba gidan fati ba ne ba gidan fati na can bukukuwa kala-kala in ka je buki baka da nadama a yanzu abin da sa ba masu zuwa ɗaure in muka tafi ɗaurin aure mun bar aikin mu ne mutum da tabbakin ba da masu malalaci hatta jana'iza ana zuwa jana'iza zai don a huta gwada ma sai a gaji da aiki yi je zai je jana'iza in na je na ɗauke ma to ni ma ba zan zo amma na zuwa janaza ne don a huta wa fi ni'matin mu fi mahallati fi ni'matin fi mahallatin khaliyatin bayya babu wani abu da zai cutar a ciki gashi da ban sha'awa qalu na'am hmm? wanne fi mahallati eh abaratin shi fi ni'matin wa fi ni'matin wa fi wa ni'matin kai fi ni'matin ne wannan wawan din ka dauka ka faja ka aliyatun bahiyya قالوا نعم يا رسول الله نحن المشمرون لها to kai ma labari kake je ko ka shirya hmm? ban ga alama ba dama to dama dama kai yawa ta shirya tun da tsaye kake kam amma nan duk abin da za ka ho yanzu za ka tafi shi duk abin da aka je a kwashe za ka kwashe shi duk inda aka ce za a tafi yanzu a tafi inda tsawon kwana a dawo in babu tsawon kwana a wuce na meru shan laha قالوا قولوا إن شاء الله قال القوم إن شاء الله من من إيه شنو زاج دمغي زاج دمغي أمم يا تو كذا إذا كمان شنو أنا هكذا نتكلم آه, آه، زاج دمغي amma ka zauna baka motsi